radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan na amsoshin tarbiyya sai kuma shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Asabar 18 ga watan Disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 13 ga watan da Ula na shekara ta 1443 hijirar kamariya. Masu saurari ko kusan cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan Disamba na shekara ta 1914. Turawan Ingila 'yan mulkin mallaka suka mai da kasar masar karkashin ikon su da karfin bindiga kafin haka dai a lokacin da ake cikin yakin duniya na daya dolar usmaniya ta kulla kawance da kasar jamus wadda take yakar turawan ingila a lokacin saboda haka ne turawan ingila suka mamaye kasar masar wadda take karkashin ikon dolar usmaniya a lokacin wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar masar suka yi bore a shekara ta 1922 suka kori turawan ingila daga kasar. masu aure kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan disamba na shekara ta 1979 babban zaron majalisar ɗinkin duniya ya samar da wani kuduri da nufin kawo ƙarshen zaluncin da ake yi wa mata a duniya ƙudirin wanda yake da fasali shida da kuma sakin layi talatin ya buƙaci a daidaita mata da maza a kowane ɓangare na rayuwa kamar da kuma yake cikin ra'ayin ƙasashen yamma wannan ƙudiri dai ya saba wa ra'ayoyi na ƙasashe da dama a duniya musamman ma dai ƙasashen musulmi inda addinin musulunci ya rarraba wa maza da mata ayyukan da suka dace da su da kuma yanayin halittar su duk kuwa da amincewar da aka yi da wannan kudiri a zaro majalisar ɗinkin duniya hakan bai iya sanyawa an warware matsaloli da dama da mata suke fuskanta a duniya ba hatta a cikin ƙasashen yammacin turan inda suke fuskantar gallazawa da kuma yi musu fyaɗe da sauran abubuwa na cin zarafinsu. da ƙarshe masu ko kusan cewa shekaru 119 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan disamban shekara ta da biyu aka kirkiro tashar radio ta farko a duniya wanda macaroni ɗan ƙasar italiya ya kafa a garin glasby wanda hakan ya zama hanyar sadarwa ta farko da ta hada dukkanin yankunan nahiyar turai duk da cewa daga farko dai ba a yin amfani da tashar radio wajen yada shirye-shirye na ilmantarwa ko nishadi ana yin amfani da ita ne a mafi yawan lokuta wajen isar da sakonni da kuma bayar da labari amma daga bisani kafar sadarwa ta radiyo ta zama wata hanya ta isar da sakonni da dama a cikin al'umma da kuma gabatar da abubuwa masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa ga mutane game da basu labari.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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya da minti agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran Nijar na bikin cika shekaru 63 da zama jamhuriya. An buɗe taron Afirka da Turkiyya karo na uku a birnin Satambul. Falastino ta yi maraba da ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya na tabbatar da 'yancin cin gashin kai ga al'ummar Falastinawa. Don zuga labaran kamar da za su zo muku. Palestinu a ranar Juma'a ta yi maraba da ƙuri'ar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaɗa na amincewa da wani ƙudiri da ke tabbatar da 'yancin cin gashin kai ga al'ummar Palestinu. Amincewa da ƙudirin wani martanin duniya ne ga Isra'ila game da laifukan da take aikatawa ga al'ummar Palestinu, in ji ministan harkokin wajen Palestinu Riyad Al-Maliki. Kimanin ƙasashe 168 ne suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudirin a ranar Alhamis, sai dai Amurka da Isra'ila sun kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da ƙudirin. yayin da wasu kasashe goma suka kauracewa kada ta su ƙuri'a palestino ta kuma buƙaci kasashen duniya da su ci gaba da tallafawa al'ummar palestino su gane 'yancin suna cin gashin kai ciki har da kafa ƙasa mai cin gashin kanta kwamitin kare hakkin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya amince da kafa wani kwamitin ƙasa da ƙasa domin binciken zargin aikata ba daidai ba yayin rikicin yankin darfur na habasha kwamitin zai binciki dukkan bangarorin da ke da hannu a rikicin yankin na tigray kan aikata ba daidai ba kamar da wani bangare na mambobin kwamitin suka amince da shi a zaman su na jiya juma'a sai dai babu wata kasa daga afirka da ta goyi bayan ƙudurin ƙwararru kimanin ashirin da suka hada da sojoji da masu shari'a da 'yan sanda da likitoci su ne dai za su yi aikin na tsawon shekara guda da za a iya tsawaitawa idan akwai bukatar hakan kwamitin na majalisar ɗinkin duniya an ɗora masa nauyin gabatar da rahoton binciken ga kwamitin kare haƙƙin ɗan adam a geneva da kuma babban zauren majalisar ɗinkin duniya na birnin new york a wannan asabar ake gudanar da bukukuwan cika shekaru 63 da kasancewar nijar ƙasa kuma jamhuriya a kowace shekara hukumomin nijar na zaɓar jihar da za ta karɓi bakuncin gudanar da bikin a wannan karan birnin difa ne ke karɓar nauyin gudanar da bikin mai taken difa ngila. ana faritin soji kana kuma akan kaddamar da manyan ayyuka na gine-gine da aka yi a birnin da ke karbar bakuncin bikin a birnin bikin kamar yadda yake a al'ada shugaban kasar kan yi jawabi ga al'umma a cikin jawabin nasa shugaban kasar bazu muhammad ya taɓo batun matsalar tsaro da ke addabar kasar da sauran kasashen yankin makwabtanta ya kuma jinjina wa jami'an tsaron kasar kan tsayin daka a yaƙi da gungun 'yan ta'adda da ma sojojin da suka kwanta dama wajen kare kasar To labaran duniyar na zo muku ne daga nan Radio Hausa VOH. An bude taron haɗaka na tsakanin Afirka da Turkiya a wannan Juma'a a birnin Istanbul. Taron zai kuma samu halartar shugabanni da gwamnatocin kasashen Afirka 16 baya ga ministocin harkokin waje 26 a wannan Asabar. Turkiyar ta ce za ta taimaka wa nahiyar Afirka wajen yaƙi da annobar corona ta hanyar samar mata da allurar kafi kimanin miliyan biyu da rabi. Ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu ya kuma jaddada shirin kasarsa na taimakawa harkokin tsaro da karfafa alaka da shimfiɗa zaman lafiya a afirka to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tumar labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na amsoshin tarbiyya. amsoshin tarbiyya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu ansa tambayar malam kabiru ɗan iya daga ganin katagun wanda yake son a bayyana masa halayen iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalansu don mu ɗauki darasi daga cikinsu wasalamu alaikum mai sauraron ku malam kabiru ɗan iya to madala malam kabiru da fatan kana lafiya kuma kana tare da mu a yanzu don jin abin da muka tanadar maka dangane da ansan tambayar ka da farko allah mai girma da ɗaukaka ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa da iyalan gidansa a tsarkaka alaihi musallam a matsayin abin koyi ga dukkanin musulmi musamman mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkanin al'amuran rayuwarsu yana daga cikin al'amura masu ɗaukar hankali a cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shine da suke tafiyar da gidajensu yadda suke mu'amala da matansu da kuma 'ya'yansu da wa'anda suke musu hidima da sauransu to da farko bari mu buɗe shirinmu na yau da ayar ƙur'ani mai girma wacce take magana dangane da zamantakewa inda allah ta'ala yake cewa kuma akwai daga ayoyinsa ya halitta muku matan aure daga kawukanku domin ku nutsu zuwa gareta. kuma ya sanya soyayya da rahama a tsakaninku lalle ne a cikin wancan akwai ayoyi ga mutane masu yin tunani cikin suratul rum a ta ashirin da 21 wannan ayar tana magana dangane da manufar aure a tsakanin mutane a wajen allah ta'ala kuma ya sanya aure a matsayin aya daga cikin ayansa ga masu tunani musamman ganin cewa matanku daga jinsinku ne sannan ya sanya soyayya da tausayi a tsakaninku don auren ya dawwama ya kuma kasance yana da amfani ga dukkanin masu hankali masu tunani a kansa dangane da aure da kuma fita daga gwagwarci an karɓo hadisai da dama daga manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa da farko an karbi hadisi daga Mashrik wanda isnadinsa ya kai ga imam muhammad bakir salam daga kakansa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba a taɓa yin gini a musulunci wanda ya fi soyuwa a wajen allah mai girma da ɗaukaka ba wanda ya fi aure kamar yadda ya zo cikin littafin man la ya juz'i na uku shafi na 382 idan mun fara da nutsuwa a cikin gida wanda yake daga cikin manufofin aure wanda allah ta'ala ya kawo a cikin ta suratun rome. za mu ga cewa a nan ya kamata gida ya zama nutsuwa ga mata da mijinta gaba ɗaya amma matar wacce mafi yawan lokutanta tana gida ne ita tafi buƙatar nutsuwar da za ta samu a gidan da suke rayuwa don ta sami damar tarbiyyar 'ya'ya da za ta haifa a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali duk da cewa shi mijin ma yana buƙatar wannan nutsuwar don ya kasance duk inda ya je to hankalinsa yana inda nutsuwarsa take wato gida sannan idan abin ya zama akasin haka wato tana cutuwa a cikin gida gida bai zama nutsuwa a gare ta ba to hakan zai shafi babban aikinta a gida wanda shine tarbiyyar 'ya'ya da ta haifa gida zai iya zama ba wurin nutsuwa ba ga mata idan har ya zama ana cutar da ita a cikinsa ana wulaƙantar da ita a cikinsa idan ba a girmama ta ba a mutunta ta a cikinsa mutum kowaye ne idan ya ga cewa ana cutar da shi a wani wuri idan kuma ya ga cewa zai kwaci haƙƙinsa to zai iya ƙoƙarin samun haƙƙin nasa amma idan ya ga cewa haƙƙin nasa ba zai samu ba to zai shiga cikin damuwa wacce za ta iya tasiri akan dukkanin ayyukan da zai yi don haka a nan za mu iya kira ga miji ya yi duk abin da zai iya yi na samar da nutsuwar matarsa a cikin gidansa don ta yi ayyukan da suka zama wajibi a kanta ba tare da tunanin wani zai cutar da ita ba a cikin wannan muna da kyakkyawan misali a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yadda yake neman yardar matansa har ya kai ga Allah ta'ala ya ce masa me yasa zai sayar da haƙƙinsa don neman yardan matansa kamar da yadda ya zo cikin wannan ayar a cikin suratu tahrim inda Allah yake cewa ya kai annabi don me kake haramta abin da Allah ya halatta maka kana neman yardar matanka alhali kuwa Allah mai gafara ne mai jin ƙai cikin suratul tahrim aya ta farko a wasu hadisan da suka kawo dalilan saukar wannan ayar sun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan shiga ɗakunan matansa bayan sallar la'asar yana zantawa da su ɗaya bayan ɗaya sai wata rana ya shiga ɗakin umul mu'minina Zainab el jahaj sai ta bashi zuma ya sha da ya fita ya shiga ɗakunan umul mu'minina Aisha da kuma Hafsa sai suka ce masa bakinsa na warin wani abu mara daɗi sai ya ce masu amma ni zainab ce ta bani zuma sai suka dage kan cewa ya sha wani abu mai wari daga nan sai shi kuma don neman yadda su sai ya ce to daga yanzu ba zan sake shan wani abu a ɗakinta ba sai wannan ayar ta sauka kafin haka umul na aisha da hafsa sun haɗa baki kan cewa su yi masa hakan babu wani abu da ya sha mai wari a gaskiyar al'amarin. sai dai darasin da za mu ɗauka a nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai matsayin da yana haramtawa kansa abin da Allah ya halatta masa don neman yardan matansa wannan wanda ya bayyana a gare mu kenan tun da labarin ya zo cikin alkur'ani mai girma amma watakila halayensa na tausaya musu da kuma neman yardar su wanda ba a bayyana ba saboda ba su zo cikin alkur'ani ba suna da dama don haka duk abin da bai zama sabon Allah ta'ala ba bai kuma kai ga mutum ya haramtawa kansa abin da Allah ta'ala ya halatta masa ba to babu laifi ya nemi yardar iyalansa gwargwadon iyawa iyawarsa gwargwadon ƙarfinsa don gidan ya zama nutsuwa a gare ta kada ya zama gidan ya zama kurkuku a gare ta ko tana ganin in ba don akwai goyon raba aure ba to da ta kubuta daga gare shi wato kada mijin ya yadda matarsa ta rika ganin gidansa kamar haka yake an ruwaito daga imam ali da abu talib salam yana bayyana cewa matarsa zahra salamullah alaiha ba ta taba bata masa rai ba kamar yadda ita ma ta bayyana cewa bai taba bata masa rai ba har ta bar duniya kamar yadda yake faɗa a cikin wannan hadisin na rantse da Allah ban taɓa yin wani abu wanda ya ɓata wa Fatima salamullah alaiha rai ba kuma ban taɓa tilasta mata yin wani abu ba har zuwa inda yake cewa ita ma bata taɓa a ɓata mani rai ba kuma bata taɓa yin wani abin da ba na so ba duk da cewa su ma'asumai ne salamullahi alaihima mu ba za mu iya faɗar haka ba don ba gaskiya ba ne a ce mu haka muke tsakaninmu da matanmu amma sai dai mu kwatanta gwargwadon iyawarmu a wani hadisin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mafi alkhairin ku shine wanda ya fi kyautatawa matansa kuma ni ne na fi kowa kyautatawa matana kamar yadda ya zo cikin mallaya dhurhul faqih juz'i na uku shafi na 443 hadisi na 5538 a wani hadisin yana cewa wanda ya yi aure to ya mutunta matarsa sannan mun karanta a cikin littattafan tarihi kan cewa a ranar karbala wato goma ga watan muharram a shekara ta 61 bayan hijira a lokacin da maƙiya suka kewaye imam hussein a.s. da iyalan gidansa da sahabbansa sai ɗaya daga cikin sabonsa mai suna hilal ɗan nafi'u ya fito fagen daga zai yi fito na fito da makiya sai matarsa matashiya ta fara kuka sai imam hussein salam wanda ya lura da hakan sai ya faɗa wa hilal cewa matarka bata ji daɗin rabuwa da kai ba idan kana so ka zaɓi farin cikinta ka bar yin mubarazar banda haka shi ma imam hussein salam yakan girmama yaransa da matansa kamar yadda suke girmama shi ko a fagen faman masu sauraro musamman malam kabiru da fatan kun ji daɗin wannan shirin a nan kuma za mu dasa aya sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin amsoshin tarbiyya kenan. To yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana. To barin haɗa ku da mazahir hijirati a cikin wannan waka da ta mana. Da fatan masu su amfana kuma su daɗin shirin. you. Çevir bir beni məni hani eşqə saldı Nə deyim ürəyim, gözüm onda kaldı. Gül gülüm, ay gülüm, güzel sana gülüm Könlümə nəğmə tək, axıb sana gülüm Gülüm gülüm, ay gülüm, güzel sana gülüm Könlümə nəğmə tək, axıb sana gülüm bilməsi mənə fərmanındır Mehriban ürəyi dərdə dərmanımdır Onun hər baxışı məni aldı məndən Dünyamı dəyişdi mən onu sevəndən Mən onu sevəndən Gülüm gülüm ay gülüm Gözəl sən gülüm Könlümə nəğmə tək Axıb sana Gəl sənə gülüm, könlümə nəğmə tək Axıb sənə gülüm kəlməsi mənə fərmanındır Mehriban ürəyi dərdə dərmanındır Onun hər baxışı məni aldı məndən Dünyamı dəyişdi mən onu sevəndən Mən onu sevəndən Gülüm gülüm ay gülüm Gözəl sənə gülüm Könlümə nəğmə tək bakıp sana gülüm Gülüm gülüm ay gülüm Güzel sana gülüm Könlüme nəğmə tək Axıb sana gülüm To a gashe ka mazahir hijirati da fatan masu aure sun amfana kuma sun gamsu. Ganin lokacin da aka ɗi mana ya kawo jiki ya zama jimi kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar waƙar amma kafin nan amma duk suka tallafa shirin kamala ni da na kan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. masu sauraron mu ina kuma da haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan barka da na gabatar muku da shirin ke cewa a kasance cikin koshin lafiya. Thank you.